وعن أم قيس بنت محسن الأسدي أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه على ثوبه ولم يغسله wannan ruksa ne ake samawa iyaye masu 'ya'ya saboda addinin musulunci addini ne mai sauki yanzu kaman kina da ɗa kina sallah don babu pompas ɗanki ya yi bayan gari in kin sauke shi ya yi kuka ya hana ki sallan in dai yana ɗaure a zanin ko da kashi a jikin ci za ki yi sallar ki domin la yukhallifu Allahu nafsan illa us'a muna ganewa yau addinin musulunci baya toshe dan adam ya hana shi sake ko ta ina amma akwai babin da kuma ko da fitsari ne ya taɓa ki ba haliki sallar shi an karɓo hadisin nan daga ummu qais an gane ko yawwa ita ce al-mihsani al-asadiyya al-asadiyya ya'ni yare ne wasu kuma suke cewa gari ne amma dai gaskiya kabila ce annaha ita lallai atat bi laha sagir ta zo da ita karama wanda take shan nono ke an gane ko yar tana shan nono za mu zo mu samu bambancin tsakanin mace da namiji ko da a shan nono ne lam ya ta'am lallai ita yarinyar ba ta fara cin abinci ko kuma ba ta cin abinci ba ta fara cin abinci ba za a ci ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tara zuwa da yar sai annabi ya karba dole ki kaddara haka an gane ko yau sai annabi ya karbi yar annabi da son yara fa'adlasahu fi sijirihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zannar da shi yarinya ce mace ko namiji ne matar ta zo da shi ibn laha namiji ne ko mace ta zo da ɗanta ba Na. me zai nuna miki cewa namiji ne Fa'ad fa'adlasahu ko da mace ne ba Fa'ad ha, haka ne yawa larabawa a sai kudin larabawa ne ko fi hijirihi manzon Allah sai ya zanar da shi akan cinyarsa